sani sai a ba biyu bisa uku wa in kana ma'ahunna zakarun in ko akwai namiji tare da su ya mutu ya bar ɗiya mata da ɗa namiji ko ta mutu ta bar ɗiyanta mata da ɗa namiji a budi'a biman sharikahum sai a fara da wanda shi ke tarayya da su fayuquta fariqatahu sai a bashi farilla ta yi fayuta faribatahu yu wa man yu'ti al-hikmata man yasha wa man نائب الفاعل هنا ضمير مستتر في يؤتى هو شان نائب الفاعل fariza ta hudun shi aka mai nazba ba a mai raba ba an gane wa ma si wanna ibi min ma ulika bin rafi'in nasbu lahu muhaqqa fa ma bakiya abin da ya saura falis zakari misal hazzul unsayaini to man shari man shari kahum surantawa ake kila a ce akwai ah, mata ga wanda ya mutu ya baɗaya mata da ɗa namiji Daga wanda ke tare da suka gado mata sai a cire rabon mata sumoni saura ko sai su raba da zakar da hazzul unsayi ko makamancin haka ko kuma a ce ya bar uwa da ɗiyan mata da maza ko mata da namiji sai a cire rabon uwa وما ila zalika حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها ورزقت دا فرلولي كما سسو فما بكي أبن دي سورا فهو لأولى رجل ذكر في أبا مكي mafi متن نميج namiji mafi متن نميج wannan hadisi an ruwaito shi ta hanyoyi daban-daban malamai sun ta akan cewa haibu dinnan a cikin isnadi ne haddasana Musa bin Isma'il shine at-Tabuzaki haddasana haibun to haibu dinnan suka ce shi kawai ya ruwaito shi mausuli don Sufyanu Sauri ya ruwaito shi amma bai kawo Ibn Abbas ba bai kawo Ibn Abbas ba sai cire ibn abbas to amma kuma sai zama shi wahaiban din nan ruhu bin qasim ya yi mutaba'a ga wahaibu a wajen bukhari da muslim kuma yahaya bin ayyuba ya yi mutaba'a ga wahaibu a wurin muslim can muslim kuma ziyadu bin sa'adin da salihu sun yi mutaba'ar hadisin nan ga wahaibu wajen darin kutubi don haka sauri shi ne mafi zama hafiz ma'ana a Hafazu. duk a Hafazu minhum waɗannan da aka lisa to amma su ko adadinsu suna da ƙarfi ƙwarai da gaske a imamul bukhari bayan abin da malamai suke a kai ne in aka samu cin karon waslu da irsalu a gabatar da waslu to shi sai ya bi hanyar tarci in suka yi ta'aru da aka samu ahfazu to amma ga adadi da yawa to sai sai gabatar da ɓangaren masu adadin nan da yawa don haka ya gabatar da hadisin wahaibu والعلم عند الله تعالى ألهق الفرائض بأهلها ko ko riskar da shi ne mai garnar alaihi kwal fara'ir bi aliha fa ma baqi fa huwa li aula rajulin dhakarin lahu suwar shar surori mu ce mutum ya mutu ya bar ya tai ya bar mata ta ya bar kowa ta ya bar shakiki, ya bar li'abbi sura ta ɗaya kenan a nan ɗiya tana son a rabi mata tana son sumuni uwa tana son sudusi Shakiki, asif ma baƙiya li'abbi la to da ya tana son rabi mata tana son sumuni uwa tana son sudus da haka wurin ɗaya muna da biyu wurin mata muna da takwas wurin kowa muna da shidda ƙasa gare ta sai mu sa biyu da a ƙasa ga ɗaya mafitar rabi cikin mafitar sumani ne takwas ko cikin mafitar sudusi ne shida sai ta ƙari biyu ta shiga cikin shidda sau uku ko biyu ta shiga cikin takwas sau hudu ta ƙari yanzu abin da ya rike mana shidda da takwas ba inda son haɗu mu sai wurin rabi takwas da rabi shida da rabi sai mu ce rabin takwas so shidda ko rabin shidda so takwas sai su ba da ishirin da hudu sai a ba ɗaya goma sha biyu su a rabi a ba mata uku su a ɗaya bisa takwas su mutu a ba uwa hudu su a ɗaya bisa shidda na ishirin da hudu hudu so shidda in aka yi haka biyar za su yi saura to yanzu ga shakiki ka li'abbi fa ma baqiya fa huwa li aula rajulin zakarin kaga alhaqanal fara'id kullaha bi ahliha albintu ahlu lil fardi zawja wal um to saura ga shi ga al'abi sai zama shi aula rajulin zakarin sai dauka sura ta biyu wannan hadisi mu ce ya bar mata tai da diya tai da uwa tai da dan uwan uba ne da ƴan uwa uba ne goggo tai nan go Hmm. to kaga mata ce tana son sumuni iya ce tana son rabi uwa ce tana son su sudusi har yau irin na ɗazuna ishirin da hudu in aka ba mata sumuninta aka ba iya nisifinta aka ba uwa su dutsinta biyar za su rage Mafumin don zai kama sha tara to biyar sun rage to yanzu ga ammu ga ammatu fama baqiya fahuwa huwa aula rajulin zakarin sura ta uku ko mu ce ya bar mata te ya bar ɗiya te ya bar uwa te ya bar dan dan uwa ne ya bar ɗiyar ɗan uwa ne ibn al-akh bint al-akh shi ma irin wancan ne mata su ne ɗiya rabi uwa su da si daga 24 in an ba su rabon su zai kama sha tara biyar rage dan ta dan dan uwa dan dan uwa za a ba ko ɗiyar ɗan uwa tare da akari da dan uwan nan ana nufin shaqiqi ko li'abbi dan dan uwa shaqiqi ko dan dan uwa li'abbi to ga dan dan uwa namiji ga ɗiyan dan uwa diyan wanka ko ƙanin ka ga dan wanka ko dan ka, wa za a ba dan dan ka? diyan dan uwa ba ta samun komi mafhum ko kuma sura ta gaba mata da diya da uwa da dan dan uwan uba da ɗiyar ɗan uwan uba ibn al-ammi wa bint al-ammi shi ma nan an ba su farlolin su su uku mata ɗiya uwa ibn al-ammi za a ba ma baqiya don shi aula rajulin zakarin bint al-ammi tasqut mafhumun babu mirasil banati babin gadon ɗiya mata حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري أخبرني عامر بن سعيد بن أبي وقاص sa'adi amir ibn sa'adi sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu an abihi radiyallahu anhu qala maristu bi makkah sa'ad yace na yi rashin lahiya a makka ya yi jira ya koma madina amma wata lalura ta kawo shi makka sai ta sun ta kama shi a nan makka مرضا رش الله هي فأشفيت فأشفيت اشتك من وكنتم على شفاء شفاء معنى أشفيت ناقصنجي كاي قد تقابا شفاء قابا جنوبه qasaitu ai qarabtu shafa na yi kusa ga gaba rami mai zurfi mahalaka in mutum na gadda gaba ce kaga akwai tsoron ya fada ce. da ya ce ashfaitu minhu alal mauti ma'ana na yi kusa ga mutuwa saboda wannan rashin laya har na yi kusa ga mutuwa fatanin nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya zo ya kudu ni shi na dibi na annabi ya zo dibi ne a cikin sunna annabi zuwa dibin marasa lafiya fa qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah inna li malan kafira ina da dukiya da yawa wa laysa yarisuni babu ya gado na illa nati sai ta. amma nan ba mai gado ne gado na farilla yake ne don shi na da asibai yana da asibai wanda za su gada abin da za ta raga ta aka ba ta rabi ita din afa a tasaddaku bi sai mali ina iya sadaka da biyu bisa uku dukiya dukiyata qala la annabi ya ce a qala fa ya ce qultu fa shatar rabiha qala la annabi ya ce a qultu as-sulusu to nai bisa uku wa qala as-sulusu kabirun thulusi yana da girma innaka in tarakta waladaka kai in ka bar ɗiyanka wala daga ɗiyanka mubadi an ka raba shi ya zama jami wa in ta'uddu ni'matallahi ni'mat mufrad amma da aka raba ta zama ma'anan ni'imomi aka ni ba wai ni'ima guda ba sai an ce wala dak ɗiyanka don gashi agniya ba a ce ganiyun ba kenan wala da nan jami'a. in darakta wala daka agniya ka bar ɗayanka in ka bar ɗayanka mawadata khairun yayi min an tatrukahum da ka bar su alatan talakawa wa in khiftum ailatan da nas suna roƙon mutane wa innaka lan tunfiq nafaqa ba za ka ciyar da wani abin ciyarwa ba illa ujirta sai an baka lada alaiha akanta tare da alura hadisin mun yi tauto shi amma ba mu mutu irin lafazin gaba da su da aka imamul buhari ya sake kawo hadisi to akwai bambanci da wannan an kawo ko ni gudana sai ya bambanta kun can ai bai ce a asulusu kabirun ba ce asulusu kasirun ya ce sannan kuma na ce innaka in tarakta waladaka can ko innaka ko in tazar taka, yake warasataka agniya ta ganin ko daka. illa ujurta sai an baka lada alaiha akanta hatta luqmata can wanda mun kawo bai da hatta luqmata hatta ma ta ja'alu yake fi fi imra'atik kaga akwai bambanci ko hatta luqmata halloma tarfa'uha da kake tagata. ta ila zuwa ga fi bakin imra'atika matakka kenan kalmar fi takan zo harafi fi takan zo suna kaga alma'u fil kuzi kaga na harafi ta harfa jar fi imra'atika bakin matakka na yanzu suna ta fi baki fa fu kuma takan zo fi'ili fi cika min wafa ya fi fi cika kaga fi'ili ta. filkin mm. dila zaitan cikin tila da mai kaga ti takan zo harfan takan zo isman takan zo fi'ila san ta zo fi'ilan ko eh isman ila zuwa ga fi bakin cika matakka ba kultu sai da ce ya rasulallah uhallafu an hijrati yanzu za a bar ni daga hijirata mutane za su koma ni kuma na kamar shi laba ya koma madina faƙala sai annabi ya ce lan tu hallafa ba za a barka ba ba a di bayan wucewa ta ba ta amala amalan ka aikata wani aiki turidu bihi wajen Allah da kake neman fuskar Allah da shi illa dadda bihi rif'atan wa darajatan sai ka ƙara ɗaukaka da daraja wala Allah can ko inda muka yi to wala allaka Kada akwai bambanci yana yiwa an khallafa a barka ba'adi bayana can ko babu ba'adi hatta yan ce a duka akawaban don wasu mutane su amfana da kai wai ubarra duka haruna a cutar da wasu da kai masu amfani da shi al-mu'minun al-khullasu mu'minai wanda za su cutu da su su ne munafikai don suna kulli shi na walwalewa lakin alba'isu sai dai mutumin da yake cikin tsanani sa'ad ibn haula. yarfi lahu rasulullah manzo Allah na mai koke rafa'i ko al-qasa'idur rafa'i ma'ana kafiloni na koken mutuwan mutum ko annabi ne mai koke amma tabi makka dan ya mutu a makka tunda ya hijira ya bar makka kuma sai dawo makka kuma sai ya zama ya rasu makka mafhumin ma'ana ba a son mutum ya bar wuri don Allah kuma ya dawo mai tunda sun bar makka ne don Allah قال ya ce wa Sa'adu bin خولة wanda yake sa'adu haula din nan sa'adu da haula rajulun min bani amir wani mutum ne daga cikin kabilar banu amir bin la'ayin la'ayin almuhimmu wala yarisu ni illa ibnatun babu mirasul banati ma'ana ɗiya mata suna gado sha mana imam buhari saboda can lokacin jahiliya ba a ba su gado ko ba za ce a mace ba ta yaki ba ta ba da kariya kuma ba ta wa ta kawo gida don haka ba a ba ta gado ba ma lokacin jahiliyatul ula ba har lokacin nan wasu lokuta a yi lokaci da ba a ba mata gado ta ce ba a mace gado maza ɗaya aka rabe ma ko kuma har yanzu ma akwai kuhan kurakurai suna nan da kari sai a ga ba a ba mace rabon gadon gidan ubanta ta ce a mace gidan mijinta a gidansu ba ta da rabo gidan ubanta alhali kuma ta da rabo dole abinda an ka ba namiji sai an ba ta rabi ne cikin hilin gidan ubanta حدثنا محمود حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية شيبان عن أشعث عن الأسود بن يزيد قال أتانا معاذ بن جبل معاذ بن جبل يازومنا باليمن أيمن معلما داما أن ترى شحال كونه دن يكرن تدن وأميرا كما دن يزما شوغبا شيني مكرن دوا شيني شوغبا wannan shi ne tsari wanda har lokacin shi mara haka abin yake ma duk wanda a shugaba duk wanda a hakimin gari shi a limani da sarakuna sun gaba karatu ya zama ba su da ilimi da a kama liman da ba sarki ba amma da wanda a sarki shi a liman shi ka ba da sallah kuna ganin lokacin bello dan dan dan ka ba da sallah masallacin bello wali ma masallacin bello shi shi a sarki shi a liman kuma duk ko ina haka ake amma da sarakuna sun kabi duniya sun kai da ilimi ba su karatu to dole ya ga sai abu ya rabu biyu ga sarki ga ga liman tunda shi sarkin bai iya limanci amma ya kun gani ko shekaru da sun kauce sanu sai Kano ko sai sarkin Kano bai ba da sallah sai na sarki ba haka son basara ke zan yana da ilimi yana da to haka sarakuna shaus babu jahili cikinsu, ba a mata ba jahili sarauta can dori ko fasa'alna sai muka tambaye ma'azu bin jabal radiyallahu anhu an rajulin game da mutum tufiye da ya rasu wata raka ya fidda ta huye baɗe ya ta yi wa ukta huye baɗe uwa ta yi ya rasu ya bar ɗiyate ya bar ce mu ɗauka ce shaƙiƙiya ko ce da abbiya ba a ɗan ibatin nisba sai yabba ɗayan nan rabi wal ukhtan nisba ya kowa nan rabi kaga kenan shaƙiƙiya ta ko da abbiya ga dai kenan ana ba ɗaya mace gado kuma rabin da aka ce a ba ba wai na kuɗi ɗaya ba na komi da gona da tudu da hadama da gida da komi ta da rabi komi ba ci ba ta da gado gida babu mirasul eh, ibn al ibni babin gadon dan ta idza lam yakun ibnun in babu da wa qala zaidun zaidu yace bin sabit radiyallahu an waladul abna'i iyan diya bi manzilatil waladi matsayin da yake dan da matsayin da yake duk abin da ɗaka gado shi ɗan ɗaka gado in ba ɗa iza lam yakun dunahum waladun in ba ku ɗa tare da su dunahum ma'ana ma'ahum ko zakarun iza lam yakun dunahum waladun zakarun in ba ku ɗa namiji tare da su zakaruhum ka zakarihim namijin jikoki kamar namijin ɗayan tsatso yake wa unsahum ka unsahum macen jikoki ta waccan ɗa namiji ha don ɗiya ba ta gado ko ɗan ɗiya bai gado wala jidda fuhun ka unsahum kamar mata suke na ɗiyan tsatso ya risuna kama ya risuna ɗiyan ɗa suna gado kamar wadda ɗa ka gado wa ya hajibuna kama ya hajibun suna karewa kamar suke karewa duk wanda ɗa karewa ɗan ɗa ya kare shi wala ya risu waladul ibni ma al ibni amma ɗan ɗa bai gado tare da ɗa حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس ورضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه كل فرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر هذا وانشنا babu miras ibnati babu miras ibnati ibnin ma'abnatin babin gadon ɗiyaɗa mutum ya mutu ya bar ɗiya ta ta kuma ga ɗiyar ɗanai shi kai ta take ɗiyar ɗana mai حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو قيس سمعت هزيم أبو قيس هزيم ko hmm. shi abu kaisin suna ne Abdurrahman Abdurrahman bin Sarwana shi kuma Huzailu mai yawan littafin fiqh za su ka su rubuta shi da zalun kuskure na kuma da zayon aka rubuta Huzailu amma duk littafin fiqh mai ya ka diba in za su ambata suna ne da zalun suka rubuta shi wanda malamai sun tabbatar da kure na wannan ba da zalun shike ba da zayon kamar yadda yake nan Huzailu mafhumun bin shurahabil qala ila abu musa an tambayi abu musa an ibnatin an ibnatin wa ibnatin an ibnatin wa ibnatin an tambayi abu musa al-ash'ari game da gadon ya tsatso da ɗiyatsa wa uktin da ƴan uwa mutum ya mutu ya bar da ya tai ya bar ya ɗane ya bar ƴan uwa ta shi ya kole addu'a ma'ana da suna kama uwa da uba ko uba kawai walil ibnatin nisfu sai abu musa ce a ba ɗaya rabi Wani uktin nisfu a ba uwa rabi hmm. kaki ne ya kara ɗaya ɗago ya ba ɗaya ɗan ba a bata ba da ya yi gaba tawa sai ya ce wa'at ibn mas'udin kuma kai mai tambaya ka ta ka cimma ibn mas'udin abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu fa sayutabi'uni zai bi mini ka ce ka cimma ibnu mas'udin ka tambaye wanda kaddala waɗanda haka zai wani da zato ne haka ibnu mas'udin zai wadi go fasa ila ibnu mas'udin sai aka zo aka tambayi ibnu mas'udin radiyallahu an wa ukhbira bi qawli abi musa aka wada mai ga fata wadda abu musa lashari yayi yanke ga irin rabon da yayi fa qala sai ibnu mas'ud yace laqad dalaltu idan wa ma ana min al-muhtadin in ni rabawa da ya raba na bace kenan ban zama cikin shiryayi ba in ni wanga rabo da yake nan na bace na bace ma hanya ban cikin shiryayi to kaga wasu sahabi na ya rabu abu musul ashari amma ga wani sahabi ce in ya bi ya bace kenan ba dai yana yi ba rabon ya dai bai yi ba to in sahabi na na na ijtihadi shi kuskure ya jama'a ya za a yi wanda a ƙasa gare bi alfi aw miliyon aw biliyon darajat ya zan shi bai kuskure to abin da ya ijtihadi daidai na hazalai sa to gashi abu musa radiyallahu anhu ya raba ya ce ma a ta tambayi ibnu mas'udin ai zai zai zai faɗi wannan abdullahi bin mas'ud ce a laqad dalaltu idan ni ka inni haka na bace wa ma ana min al-mudlil ba cikin shiryayi aqafi fiha bima qada an-nabi sallallahu alaihi wasallam ni kan zan yi hukunci da abinda annabi ya hukunci lil ibnatin nisfu ya za a bata rabi wa lil ibnatin libni sudus ya da a bata sudusi takmilata sulusaini cikon sulusaini a ba ɗaya ɗa sudusi cikon sulusaini an gama da rabar ɗaya wa ma baki abin da ya saura fa da zuhuti sai a ba ya uwa ko sai a ba ya uwa kinan kashi nawa za a yi shidda a ba ɗaya rabi a ba ɗaya ɗa ɗaya sudusi in ka tara shi da rabon ɗaya sun zama sulusani ba fumin to biyu sun ka rage sai ya uwa ta ɗauka shi igiya ko li'abbiya wal akhawatu in takun banatu fa hunna ma'ahunna mu'assabat fadina aba Musa sai muka sake dawowa wurin Abu Musa Ash'ari radiyallahu anhu fa bana mun ka wada mai bi qaul ibn mas'ud da fatawa ibn mas'ud mun ka ce tau mallamin na kace mu ta inda shike zai zai irin hukuncin ka to kaga da mun ka zo mun ka tambaye ga wani yace to ku sai kenan ah, sai Abu Musa ya ce ko kala fa kala sai abu musa ce la tasaluni kar ku sake tambaya ta ma dama hazal habru fikum matsawa akwai wannan kwararren mallami cikin ku kenan ya dawo daga fatawa sai ko ya bi daidai ya bi ta dan kowa ne eh, ibn mas'ud to kaga kenan sahabbai abinda suka abin nan abinda hukuncin manzo Allah ko da wani ya yi fatawa cikin su ko ya yi ishtihadi in dai ga hukuncin manzo Allah to ba za a bi fatawa ce ba ko ijtihadi to haka ko kowane mallami wanda duk mallamin duniya duk kai duk mallaman duniya ma a tara su guda a ɗarme su a yi musu kai guda ba su yi darajar sahabi guda ba duk mallaman duniya ka waɗi ka ƙara waɗi ba su yi darajar sahabi guda ba babu mirasul jaddi babin gadon kaka ma al'abi tare da uba wal ishwa da yan uwa kaka da uba da yan uwa wa kana abu abubakar yace ibn abbas abubakar siddiq radiyallahu anhu ibn abbas ibn zubair al jaddu abun uba eh, kaka uba ni. kaka uba don haka zai gado irin gadon uba sai dai ba ko ina ba don shi kaka yana gado ta da yan uwa uba yan uwa ba su gado in shina to dukkanin sun ce aljaddu abun ma'ana kalmar da ta aljaddu abun wani ita abbatawa ta ita abbatawa abubakar ita abbatawa ibnu abbas ita abbatawa abdullahi bin zubair wa qara ibnu abbas shi ibnu abbas ma da yace aljaddu abun sai karanta ayat ya bani adama ya bani adama ma'ana ga ku an ce muku ɗayan adam to adamu ubanku ne tsakaninka da adamu ba a gani babanka ne ai kakan kakan kakan kakannin kakannin <laughs> ya bani adam kuma ya koma karanta wata aya wacce ba'atun millata aba'i Ibrahim wa ishaqa Hmm? iya. wa haka wa yaqub kaga wa ne yake faɗa wannan annabi yusuf millata aba'i ibrahim wa ishaqa wa yaqub kaga ibrahim tsakani ne da baban annabi yusuf mutum nawa ne kaga ba uba ne na ba wa uba annabi yusuf yaqub yaqub danwa Isaac ishaq danwa ibrahim kaga tsakanin annabi yusuf da ibrahim akwai mutum biyu yaquba da ishaq amma da aka ce ba'i kuma sai fara kawo ibrahim kenan ka kawo bana to sai dai malamai sun yi fashin baki game da wannan aya ta farko ba wannan ta biyu ba ta farkon suka ce cewa ya bani adam sai iya zama hujja akan uba ne. don Allah bai ce ya aula da Adam ba ya da. suka ce saboda kalmar ibnu ta shahi namiji kawai ya an ce ibnu mace ta shiga da mace ya an ce ibnu ana namiji kawai amma kalmar waladu tana shiga ga namiji ta shiga ga mace yusikumullahu fi auladikum ya ce fi abna'ikum la fi auladikum yace sannan kalimar waladu ta shahi jam'i da mufrad guda waladuna da yawa waladuna amma ibnu ha guda tak bai daukar jam'i mafhumun sannan idan mutum ko jariri ya sha nono ga matarka sai dai a ce huwa ibnuka min raba'a ba a cewa huwa waladuka don bai gadon ka huwa ibnuka min raba'a da a ce ibnuhu min raba'a ba a cewa waladu mafhumun nan kuma wajen tabanni kayan a roshe tabanni a cikin suratul ahzab ko idan mutum ya mai da wani ɗane sai a ce ibnu wani zai dubnu muhammad aka ce an ce zai wani du muhammad la ba a ce ba sannan Allah ce wa halailu abna'ikum ya ce wa halailu abna'ikum ya haramta ku armi matan ɗiyan da ya amfani da kalmar abna'ikum ya tsaya nan sai da ya ce mi min asladikum ashe kenan ibnu yana iya zama ba na tsatsonka ba don da Allah ce wa halailu abna'ikum ya haramta ku armi matan 'ya'yanku eh, eh matan ‘ya’yanku, matan matan ɗanka amma min kenan yanzu da kana da wa ku guda ku guda da shi shina da ɗa sannan nashi in ya saki mata kai kana iya arminta dan ɗanka na amma ba min aslabikum ba mafhumun ya halatta ga shari'a sai dai a ba don kunya hmm kan da ta samu matsala amma asali halar na an gane idan kenan kalimar ibnu ta da buƙatar tarbewa don da Allah ce wa halailu abna'ikum sace allazina min aslabikum da ibnu yana daidai da darajar walad da Allah bai kawo kalimar gata min aslabikum mafumin eh, don da yake lafiya a auladikum ya ce min aslabikum min asladikum na ma ya tashi ila min asladikum mafumin li'anna alwalada min as-sulbi Ta saboda ka suka ce akwai gyara ta Allah da ce kuma lafiya fi abna'ikum ka amma maganar wata ba a tun millata aba'i ibrahim wannan haka yake abinda ma ke ƙara ƙarawa wannan cewar annabi sallallahu alaihi wasallama anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib abdul muttalib amma yabi ne ha kaka ne na amma ce ana ibn abdul muttalib idan aljaddu abun mafhumun sannan Allah ce millata abikum ibrahim ka gani dan haka suka ce hujja da aya ta biyu tana tsayuwa amma hujja da aya ta farko suna da magana a kanta to amma yanzu idan muka auna wannan fahimta ta muka auna matsayi da girma irin na Ibn abbas tunda su suna magana na akan Luka da yare anya Ibn abbas da rinjaya su shi da annabi ce Allah shi sanar shi littahi da <laughs> hadin daraja yarjahu ولم يذكر ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر دك ولم يذكر الأدب با ولم يذكر با أقول ولم يذكر أتبت أتبت أتبت أتبت ولم يذكر هو ولم يذكر با أرويته أن أحدا ونبا halafa ya sa ba Ababakar ma'ana babu wanda daga cikin sahabbai wanda an karo to ya ce kaka ba ubana ba fi zamani ya a zamanin Abubakar wa ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam mutawafiruna kuma ko da Abubakar ya magana ga da Ibn Abbas da Ibn Zubairi akwai sahabbai kike cincin da yawa gurguzu na sahabbai akwai su kun ba sun ji kun ba su yi musu wannan shine al ijmau sukuti ko al ijmau sukuti wa qala ibn abbas ibn abbas yace yarisu ni ibnu ibni dan dana yana gado na duna ishwati ba da yan uwana ba yanzu in mutum shina da wa ko kani ga dan dane wannan nashi ko kani ne shina gado ne ga shi ne na wajen da ba shi gado ne wala arisu ana ibnu ibni ko wala arisu ana ibnu ibni ni ban gadon dan dana haka nan haka ne ba ta nusa ko anya wala arisu ana ibnu ibni kaka bai gadon dan da cika ne kaka bai gadon cika cika ɗaya gadon kaka malamai duk sun koma waje sun yi zaman su dokta wa yuzkaru an umar an rawaito daga umar wa ali da ali wa ibn mas'ud wa zaid aqawil mukhtalifa maganganu da suka sassaba ma juna حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها ku riskar da farilloli ga masu su fama baqiya fali aula rajulin zakarin حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس قال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ونم ببمت أما الذي أما ونم ببمت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا منظر الله يجي game da shi لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا من هذه الأمة خليلا دا ذلك خليل دقونا قولنا الأمة لاتخذته دا نالك إيشي ولكن أخوة الإسلام أفضل سيدي أن أنتك مسلم تاهي أو قال خير تاهي فإنه أما الذي كن قوى النمبر بمتن ماذا تقول؟ kai gare ka ko walakin hullatul islam nusha bambancin nusha ne hmm. nan ko walakin uhuwatul islam afdal tahi ana samun bambanci daga wajen marwaita sayyid bukhari ko abu zarr al-harawi kushmayani su usaili su karima ga sunan marwaitan sayyid bukhari innahu anzalahu shi wannan babban mutum da har adab ya ce ma haka shi ya tsaye da kaka aban matsayin uba au kala ko cewa ya qabahu ya hukumta shi aban matsayin uba shina magana da wasu na yace to babban mutum dai ibnu abbas ya ce babban mutum cikin wannan al'umma wanda har annabi ya ce inda yana rikon wani keɓantacce da ya rike abubakar amma dai shi ya sabkar da uba matsayin kaka eh, kaka matsayin uba kenan yana kawo dalili da wannan hadisi da irin falala ta abubakar da gabaci ne da matsayi ne kan karɓa ishtihadi ne babu rafi zauji ma'alwala da wa ghairihi ne kamata mu tashi ko mu tashi subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك